الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وندي ومنزل الله wa manzon ya saba masa cikin abin da ya zo da shi bayan gaskiya ta tabbata a gare shi ya bi wata hanya ba ta mumine ba za mu kyale shi da abin da ya zabar wa kansa ba za mu datar da shi zuwa ga gaskiya ba saboda ya bijire mata da gangan za mu shigar da shi wutar jahannama ya sha zafinta makoma ta yi muni ga masu ita